sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 11 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi ƙarin haske dangane da umarnin da shugaba Buhari ya ba 'yan majalisar zartarwarsa da ke neman takara na siyi murabus. Ya ware majalisinsa Profesa Yemi Oshibanjo ya ce wannan ba ta shafe shi ba. Amma dai duk wani wanda yake cikin kan majalisa da yake rike da mukamin a kwaikwayo ga ƙaramin minista na ma'aikatar ilimi ka, Nwaji ba. nika ya yi fom na takarar shugaban kasa kuma ya rubuta shugaban kasa ta takarda ta barin za kuma ku ji cewa najeriya tana shirin karɓar rigakafin cutar malaria nan ba da jimawa ba muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi tar da kisar wata 'yar jarida mai aiki da Aljazeera a lokacin da take ɗaukar rahoton wasu ayyuka da sojojin Isra'ila ke yi a yammacin kogin Jordan. An harbe shirin Abu Akle 'yar shekaru 51 ba Falasɗiniyar Amurka duk wada cewa alamomi sun bayyana ƙiri iri cewa ita 'yar jarida ce yayin da take birnin Jenin. mun kaɗu mun kuma yi Allah wadai da kashe 'yar jarida ba amurkiya shirin abu akle a yammacin kogin jordan saƙon da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya tura kenan ta kafar twitter ya ƙara da cewa ya kamata a hanzarta bincike kuma na kwakwa kuma dole a gurfanar da waɗanda ke da hannu a kisar mutuwar ta wani karan tsaye ne ga aikin jarida a ko'ina. ofishin kare 'yancin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya tura wani saƙon twitter mai cewa ya yi matuƙar baƙin ciki da wannan kisar. yan da majalisar dattawan amurka na kokarin tilastawa a kada wato a kada ƙuri'a a yau dinnan laraba wadda ga dukkan alamu ba za ta ba su nasara ba a yunkurin jaddada yancin mata na zubar da ciki a fadin kasar gabanin hukuncin da ake kyautata zaton kotun kolin amurka za ta yanki wanda ka iya kawo ƙarshen ko kuma matukar takaita tanajin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin kasar kwata-kwata a majalisar da tawar da ta rabu gida biyu a siyasance yan makarar wato hamsin kuma 'yan republican hamsin kusan dukkan 'yan democrat na goyon bayan 'yancin zubar da ciki sannan kusan kowane dan republican na adawa da zubar da cikin to amma da alamar 'yan democrat ba su ma da mafi kankantar rinjaye da ake bukata kafin a saka dokar halatta zubar da ciki cikin kundin tsarin mulkin kasar ballantana uwa uba 60 na rinjaye da suke bukata kafin su iya tsallake shingen majalisa wato filibista da 'yan republican za su kafa yunkurin samun isassun ƙuri'u ga ƙudurin majalisa makamancin wannan a watan maris bai yi nasara ba da ƙuri'u 46 na amincewa 50 da koko 48 kuma na rashin amincewa tsohon shugaban honduras john olanda hernandez ya ƙi amsa laifi jiya talata a wata kotu da ke birnin new york na amurka akan tuhumarsa da ake da safarar mugan kwayoyi da makamai masu gabatar da kara a amurka sun yi zargin cewa hernandez ya yarda an buta honduras da ton-ton na koken daga venezuela da colombia akan hanyarsu ta zuwa amurka tun daga shekara ta dubi da hudu a yayin da kuma ya yi ta kare masu safarar mugan kwayoyi daga fuskantar bincike a madadin cin hanci na miliyoyin daloli da ake ta bashi. alƙalin ya tsaida ranar 28 ga watan satumba a matsayin rana ta gaba ta bayyanar hernandez a kotu kuma ya ce ana ma iya fara shari'arsa a watan janairu mai zuwa fanidanan marcus Karami wato mai ansa sunan mahaifinsa hamɓararren shugaban Filifino mai kama karya yau dinnan Laraba ya ayyana kansa a matsayin wanda ya ci zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a wannan makon kuma tuni aka shiga kiransa da ya mutunta 'yancin ɗan adam doka da oda da kuma tsarin demokaradiyya marcos ya samu ƙuri'u sama da miliyan 31 bisa ga wata ƙidayar da ba ta hukuma ba a zaben na ranar litini wanda aka yi hasashen zai zama ɗaya daga cikin zaɓukan shugaban ƙasa na ƙasar wato mafiya tasiri a cikin shekaru gwammai ga dukkan alamu ita ma wadda za ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar sarah duterte ta yi nasara da gagarumin rinjaye nasarar cin zaɓe da makos ya yi nasara ce ga demokaradiyya kuma ya yi alkawarin daidaitawa da dukkan bangarorin siyasar ƙasar a cewar mai magana da yawunsa vic rodriguez sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yau ɗinnan laraba ya ce a bayyane ke cewa babu yiwuwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ukraine a halin yanzu to amma ya yi alkarin cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta gaji ba kuma ya ce dole mu kasance a shirye kulle yaumin don mu yi duk abin da muke iyawa wajen kawo ƙarshen wannan yaƙi marar ma'ana da yake jawabi gangada shugaban australia alexander van der bellen guterres ya gaya ma manema labarai cewa majalisar ɗinkin duniya na yin duk abin da take iyawa don ceto rayuka da kuma taimakawa wajen kwasar jama'a da samar da kayan agaji wannan yakin ba zai dore har abada ba a cewar guterres ya kara da cewa za a kai lokacin da za a hau teburin tattaunawa za a kai lokacin da ina fata za a iya samun mafitar wannan matsalar bisa ka'idar majalisar ɗinkin duniya da kuma dokar ƙasa da ƙasa hukumomi a birnin shanghai na kasar china yau dinnan laraba sun sake jaddada cewa za su ci gaba da aiwatar da cikakkiyar dokar shirin kawar da cutar covid-19 a birnin wanda shine mafi girma a china bayan da shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce wannan tsari ba mai dorewa ba ne ya kamata a yi canar ta yi watsi da shi kwata-kwata a yayin da aka samu ci gaba sassauta matakan kariya da na shawo kan cutar zai sa cutar ta sake dawowa abinda mataimakin shugaban hukumar yaƙi da cututtuka ta shanghai wu yu ya gaya ma manema labarai kenan a lokaci guda kuma wannan ne lokaci mafi wuya da kuma mafi muhimmanci a gabarnan mu wajen ƙoƙarin kawar da covid-19 kwata-kwata a cewar wu a wani bayani wanda yakan yi kulle yomin Muddu muka sassauta kulawarmu annobar za ta sake dawowa saboda haka wajibi ne mu ci gaba da aiwatar da matakan kariya da na shawo kan cutar ba tare da ƙaƙƙautawa ba a cewar sa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci ministocinsa masu sha'awar tsayawa takara a zaben 2023 da su yi murabus nan da ranar 16 ga watan Mayu. Dangane da haka wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga kakakin shugaba Buhari Malam Garba Shehu ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Duk wanda ya yi na takarar shugaban kasa. kuma yana riƙe da mukami na naɗi ba wanda aka zaba ba ya ware majalisinsa Profesa Yemi Oshibanjo ya ce wannan ba ta shafe shi ba. Amma dai duk wani wanda yake cikin wannan majalisa da yake rike da mukamin ya kwaikwayo ga karamin minista na ma'aikatar ilimi Emeka Nwajuba. Emeka ya yanki fom na takarar shugaban kasa kuma ya rubuta shugaban kasa takarda ta barin aiki. yace akwai koyar da wannan kuma yana so ya ga takardar sauka daga aiki na duk wanda yake takarar nan a cikin gaggawa wannan kenan ya kawo ƙarshen shari'ar da ake ta yi akan wannan magana ta aje mukamai kafin takara ko ba aje mukamai ba? A'a ni ba zan iya cewa ko wannan ya kawo ƙarshen takaddama akan wannan magana ba. Amma dai abin da nake so na ce shine shugaban ƙasa dai shugaban ƙasa ne mukamai irin waɗannan shi ke nadawa shi ke cirewa ina ganin da doka babu doka shugaban kasa yana da hurumin da zai ba da umarni kuma dole ya aiki da umarninsa to amma wani irin kalubale kake ganin wannan umarnin zai iya kawowa ganin cewar kamar babu shiri waɗansu ministocin ko kusoshin gwamnati za su aje mukamai mu najeriya ba mu ne. ɗari biyu na biladama ah, ko yanzu kai aka kira ai za ka rike minista kama fi karfin kai haka saboda haka wannan abu me zai kawo a ba wata matsala gwamnati za ta ci gaba da aiki wanda shugaban kasa ya ga dama sabo ya kawo ya ga dama in ka je ka yi takara ka faɗi yana ya cewa zo ka ci gaba da aiki wannan duk eh, dama ta su ci iko nasu to mun ji wani bayani kuma da ke nuna cewa shugaban ya kyamaci wani lauya ko waɗansu masu neman cewa ya ƙara wa'adinsa domin a magance matsalar tsaro kafin a yi zaɓe a ƙasa. Ko za ka ƙara mun haske dangane da wannan? Eh, tabbas ah, jaddadawa ce ta matsayinsa cewa shi demokradiyya ce ta kawo shi wannan ofis da yake ciki. Shi ko ba zai karya demokradiyya ba sai dai ma ya karfafa ta saboda haka tara ga watan biyar na shekara mai zuwa zai ajiye aiki yayin da wa'adinsa ya cika ya miƙa mulki ga wanda aka zaɓa wani 'yan najeriya suke so ya karɓi mulki a bashi zancen wai a ƙara saboda ko tsaro kamar wani faɗa a ah, ai muhimmancin tsaro da kare lafiyar al'umma shine mafi fici da tsarin a cikin aika da tsarin mulki ya dora kan gwamnati kuma gwamnatin nan tana yayin ta kuma ana yin kokari a tabbatar cewa kan nan ka wannan lokaci irin nasarorin da aka fara samu yaƙi da fitinin nan da ake ta yi in Allah ya da za a samu amma idan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama ya ba da hurumin da idan matsalar tsaro ta ta'azzara kuma ga sha'anin zaɓe ya zo ana iya a ƙara wa'adin nan me yasa tun yanzu kafin ma lokacin ya yi zai rufe kofofin tunanin hakan saboda shi tsarin mulki ya ba da ɗora nauyi ga shugabanci cewa a girmama kuma kare yanci na ɗan najeriya ya zaɓi shugabanci da irin wanda yake so a naɗa gwamnati wanda yake ba zaɓaɓɓiya cewa ya haramta tsarin mulkin najeriya Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari. To a Najeriya har ila yau hukumomi a kasar na shirin karbar rigakafin cutar malaria nan ba da jimawa ba a kokarin da take yi na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da ta daɗe tana addabar mutane a Najeriya. Ga wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar da ƙarin bayani daga Abuja. a kokarin da take yi na yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da ta daɗe tana addabar mutane najeriya na shirin karɓar allurar rigakafin cutar wacce ita ce ta farko da aka fara yi a duniya hakan ya biyo bayan nasarar da ƙasashen ghana kenya da malawi suka yi na gudanar da allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekara biyar da ya haifar da raguwar samun cutar kamar yadda wani bincike na hukumar lafiya ta duniya ya bayyana dr abdullahi bula magarba shine daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko farko ta ƙasa ya ce abu ne da aka daɗe ana aiki a kai ganin yadda cutar ta mamaye wasu daga cikin ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya. Wannan ya zama mana a matsala. Yana hana yara zuwa makaranta, yana hana mutane zuwa wajen aiki da zuwa gona da zuwa kasuwa. So ba ya shafi kawai lafiya kaɗai ba har da ɓangaren tattalin arziki. Wannan shine yasa hukumar lafiya ta duniya wanda ake WHO da sauran masu taimakawa aka dukufa wajen neman rigakafin ita wannan wato malaria. Kuma an sha yin yunkurin cewa a samo ɗin. To amma saboda yanayin ita kwayar cutar kala-kala ce sannan kuma takan canja yanayi shine ya dauki ki tsawon lokaci to amma alhamdulillah yanzu magana da muke duk duniya an yadda an samu ingantaccen allurar kafi na malaria dr abdullahi bulama ya kara da cewa idan aka samu allurar akwai yiwuwar a fara baiwa waɗanda suka fi hatsarin samun cutar duk abin da aka ce sabo ne kin ga akwai rububi a kansa kuma har yanzu ba a yi shi da yawa yadda zai isa duniya gaba ɗaya ba saboda haka yanzu ita hukumar lafiya ta matakin farko ta yi abin da ke cewa farar sensitization gano a ƙididdigo irin wuraren da suka fi kamarin abin da kuma yawan mutane a basu muhimmanci ba zancen cewa wai kai dan shekara ɗaya ne ko dan shekara biyu ko dan shekara ɗari ko haka ba ta iyaka wajen ah, shekaru na mutane ya danganta ga yawan ta tazo wanda za mu duba mu gani sai mu fara da yara da kuma mata masu juna biyu tunda su ne ah, suka fi shiga haɗari idan irin wani abu ya auku kuma aka je kusan ma eh, wato ga rasa rai babban jami'in lafiya kuma masani akan cutuka da suka shafi al'umma dr hassan shu'aibu musa yayi bayani kan ingancin ingancin rigakafin zazzabin cizon sauro. Yana da kyau jama'a su sani an fi shekara ya fi ɗari ana bincike a kai kuma ita ce kaɗai vaccine ɗin parasite wanda masana suka samu aka same ta aka bincike ta saboda illar da wannan abun yake kafin ma yayyu ƙasashe kamar Malawi, Kenya, da ghana a kansu aka fara wannan trial wato double control blind clinical trial wanda za a baka magani a sa maka ido da kai da maganin da aka baka da wanda ba a bashi ba a sa muku ido a duba a ku wata da watanni a gaya jikinku yake yi closely an yi wannan abun kuma an ga cewa yana da maslaha muna jan kunnen mutane da su guji jita-jita ba abun da za a kawo shi najeriya wanda ba zai amfani dan najeriya ba don mu ma muna da hukumar mu da take bincikewa ta tantance a ah, kyau da amfanin magani kafin a sake shi Duk da nasarar samun rigakafin cutar hukumomi da masu ruwa da tsaki na jan hankalin al'umma kan kula da tsaftar muhalli wanda shine rigakafin farko na kariya daga aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a tsakanin al'umma. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga rahoto na musamman. A yanzu haka dai, hukumar zaben Najeriya na ci gaba da aikin sabinta rijistar kada ƙuri'a. domin tunkarar babban zaben kasar da ke tafi a shekara mai zuwa ta 2023 idan Allah ya kai mu. Jihar Niger dai, hukumar zaben Najeriya ta ce ta sabinta rijistar mutane sama da 400 da kwaya 400 daga lokacin da aka fara a cikin watan Disamban bara. To amma hukumar zaben ta ce tana fuskantar ƙalubale a wasu ƙananan hukumomin jihar guda goma sha hudu da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Usman Abubakar Kuta shine jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger. E rijista gaba ɗaya dai nau'in da suka zo aka yi musu rijista da wa'anda suka yi ta kan waya pre-registration kenan hmm. duka muna da mutum dubu ɗari da dubu hudu da mutum ɗari biyu da ashirin da bakwai sannan muna da wa'anda cikin wa'anda suka yi rijistar nan akwai wa'anda suka yi transfer abin nufi wanda sun canza matsugunai wa'ansu daga wata jiha ce zuwa wannan jiha wa'yansu kuma daga wata anguwa ce zuwa wata anguwa wa'yansu kuma daga wata karamar hukuma zuwa wata karamar hukuma to wa'yanda suka yi transfer na rijistar sun kama mutum dubu ashirin da saba'in da bakwai sannan mata jimilla wa'yanda suka yi rijista an samu mutum mace eh, dubu arba'in da tara da ɗari uku da tamanin da shidda mata sannan maza kuma sun tashi jimilla mutum dubu hamsin da hudu da dari takwas da arba'in da ɗaya. target ɗin da ake so a cimmawa a Niger kana ga an kama hanya koko da saura e lalle muna kan hanya matsalar da muke fama da ita shine wato rashin tsaron nan a wasu yankuna ko dai da yake a yanzu su jami'anmu masu rijista sun koma mazaɓu a hakan za a ci gaba kuma har mai yiwuwa inda hali a samu yadda ake da bukata ɗin amma a halin da ake ciki yanzu saboda matsalar rashin tsaron nan lalle tana taka mana cikas don rashin tsaron nan ya shafi ƙananan hukumomi guda goma sha hudu bisa ƙididdiga da muka samu daga hukuma mai kula da ba da agaji na gaggawa ta jihar Niger. To wa'annan ƙananan hukumomi guda goma sha hudu a yau muke da tabbacin ƙananan hukumomi ofisoshinmu na ƙananan hukumomi za su kawo sakamako na binciken da suka yi da bi da suka yi na gano matsugunai na 'yan gudun hijira saboda a bi su matsugunan nan nasu a samu wa'anda ba su da rijista a musu rijista kuma saboda canza matsuguni kaga dole a yi musu rijista don saboda samu damar kada ƙuri'unsu lokacin zaɓe inda matsugunansu na ainihi kaga ba su zaunuwa bisa la'akari da mahimmancin wannan aiki na sabinta rijistar zaben da yi ya sa ita ma gwamnatin jihar Niger ta fara aikin wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin katin zaben in ji mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo. To alhamdulillah ana na ana aikin amma ba zan ce na gamsu ba saboda har yanzu dai ba mu samu inda ya kamata ba musamman a nan jihar Niger da kuma sauran jihohi a arewa. Kamar rashin gamsu? Eh, har yanzu mutane ba a fito an ci gaba da yin wannan rajista din sosai ba Eh. daga ina ne matsalan mutanen ne koko ita hukumar zaben ne ya kamata a ce ta ɗauki wani sabon tsari eh akwai abubuwa da ya su kawo wannan na ɗaya shi yasa yanzu muke kira ga duka malaman namu da fastocinmu da duka mu 'yan arewa da sarakunan mu kowa ya sa baki a tabbata da yaran da suka kai shekara goma eh, sha takwas ko kuma wanda suka canza wajen zaman su da ya kamata su yi rajista a tabbata kowa ya hito ya samu wannan rajistan don ta kusan karewa nan da wata ɗaya da wani kusan wata biyu za a gama wannan rajista watan zuwa june saboda haka muke amfani da wannan dama muna kira ga mutane kowa ya hito wanda bai da wannan rajista ya samu ya yi yanzu amma ita hukumar zaben kun gamsu da tsarin da ta bullo da shi don wasu na gani ya kamata a ci abin mutane unguwa unguwa ba wai sai an je ofishin karamar hukuma ba kun gamsu da tsarin yadda yake ko ku akwai shawara ga hukumar zaben eh saboda tsarin da suka hito da shi yanzu banda wannan ma akwai matsala da ake samu na watan rashin samun a nan arewacin Najeriya magana intanet watan abin yanar gizo akwai wajajen za ka gama wannan ita babu sabis da sauransu to shi yasa watakila suka ce a zauna a nan headquarter karamar hukumar na inec a samu a amma ainihin abin da ya fi ciyan mana towa kwarya yanzu shine mu dai muna kokarin mu tabbata cewa tun da ma sun ci a karamin hukuma ne za mu tabbata mutane a hito a samu a yi kuma but alhamdulillah tun da muka fara da wannan sabon kamfen din yanzu mun ga abun ya fara kyau an fara fitowa yanzu nan abun ya fara samun ci gaba amma koyo da na bincika kuma da safe mun ga abun yana karuwa yanzu su dai wasu daga cikin 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu akan mahimmancin rijistar zaben a daidai wannan lokaci. sunana ibrahim abdulhamid don gaskiya an kaga kudu sun ɗauki wannan abun gadan-gadan sun fito kwansu da kwarkwatarsa suna yi gaskiya a nan arewa mai kasa a gwiwa amma muna nan dai muna nuna ma mutane ya kamata su fito wasu da kwarkwata don don shi ne yancin mutum. sunana alhaji umar kago a kan maganan katin zaɓe hakikacin gaskiya is very very important da munan especially munan arewa mu tashi tsaye mu ga cewar mun yi duk in ba haka ba yau mu zai zama na banza a yanzu labarin da nake samu ma kamar cewar kudu can sun fi mu sun nuna kamar sun fiye saboda katin zaben da yake su da suka yi ya fi namu ma yawa sunana usman muhammadu kayarda da ina son yi buɗan kai ne ga wanda ya magana wancan kuma ga matasa a wayar da kai don wa'yansu yara yanzu ba su san sun kai eh, shekaran da ya sha takwas ɗin ba to ya kamata a fito a gaya musu kuma su san cewa eh incin su ne da ya kamata kuma su je su ansa wannan katin eh, sunana ali muhammad sani adarawa kwantagora shugaban majalisar malamai ta jihar Naija ta wannan kungiya Izalatul Bid'a bai Iqamatu Sunna. Saboda wannan rijista din ta zaɓe ba abu ne da za a yi don wani dan siyasa guda ba. Abu ne da ake don kasa gaba daya. Kuma kasar tana nan. Sannan kuma da ita ake gyara ga wannan tsarin mulki din. Da ita kuma ake barna. To idan mutum bai da ita bai da wata magana ma cikin sha'anin zaɓe Saboda haka in kana da ita sannan ne za ka yi shawara waye zan zaɓa waye ba zan zaɓa ba. Kuma zan zaɓa kuma ba zan zaɓa din ba. sannan ba siyasa kawai ake da ita ba ana hudda da gwamnati da ita da sauran abubuwa na rayuwa menene za ka ce ma musamman wasu mun lura hushi ma suke suna lalata tasu menene bayani akan irin wannan mutane to gaskiya bacin rai ne abin da nake ba su hakuri nake yi da Allah su yi hakuri kowa ran shi ya baci kuma kowa bai ji daɗi ba ga abubuwa da yawa da suka faru da suke faruwa amma dai su sani cewa ba a kai karshe ba in dai akwai rayuwa to ba a yanki kauna Allah ya ce kada a yanki kauna daga rahamar shi ana sa ran hukumar zaben najeriya dai za ta rufe wannan aiki na sabinta rijistar zaben a ƙarshen watan yuni mai zuwa na wannan shekara al'amarin da ke nuna akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su ƙara mai da hankali wajen faɗakar da al'ummar yankin arewacin najeriya domin kar a bar su a baya a lokacin babban zaben mai zuwa idan allah ya yarda Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma ga shirin labarin wasanni. Wasanni a takaice. kafar kasar ghana jiya ta kai ta bayyana cewar za ta ci wasu 'yan wasan da aka sama suna ta tarar kuɗi ghana cdc dubu biyar tare da dakatar da tsawon shekara ɗaya hukumar ta bayyana cewar tana kokarin ganin an magance matsalar caca da kuma kawar da ita kaco kam daga gasar ligin din ghana hukumar ta bayyana falla-falla cewar za ta dakatar da duk wani dan wasa tare da cinsa tarar ghana city dubu biyar muddin aka tabbatar yana cikin wannan haraka wannan gargadi dai bai takaitu ga 'yan wasa kawai ba domin har jami'an club club da na hukumar kwallon kafar kansu da hukumar shirya wasanni da 'yan kallo duk an hana su shiga wannan mummunan ɗabi'a ta caca a gasannin kwallon kafar kasar. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta haramta wa kulabun ɗin Steadfast FC na Division 1 amfani da filin wasa na Aliyu Muhammad da ke a garin Tamale cikin jiha Arewaci. A cikin wata sanarwa da hukumar ta gabatar ta yi amfani da ikon doka mai lamba goma sha hudu sashi na biyu na dokar Division 1 wadda ya haramta wa kungiyar ta Steadfast FC yin amfani da wurin wasan. kungiyar ta steadfast fc ta karbi bakuncin swatman lc a filin wasa na wasannin da ke a ne a ranar lahadi a gasar rukuni na daya masoyan kungiyar ta steadfast fc sun kayi garkuwa da 'yan wasa da jami'an kungiyar swatman fc a filin wasa na aliyu muhammad bayan an kammala wasan hukumar a cikin sanarwar ta nuna rashin amincewa da irin waɗannan ɗabi'o'i saboda haka za ta yi amfani da tsaruruka da kuma doka na hukumar kwallon kafar akan wannan kungiya Ƙungiyoyin wasa guda hudu daga Premier League ɗin ƙasar Ghana da sun haɗa da ainihin zakarar ƙasar Ghana Crahas of Oak za su fafata da juna a wasan kusa da na ƙarshe domin samun gurbi a wasan ƙarshe na FA Cup. An dai shirya za a yi wasan ne a ainihin Elwak Sports Stadium da Golden City Park da ke Abrikum. Ita Accra House of Oak da ke kare kambinta da za ta kara ne da Dreams SC a Elwak Sports Stadium sai dai an canza wurin yin wannan wasa zuwa Accra Sports Stadium. Babban magatakardar hukumar kwallon kafar kasar Ghana Prosper Harrison Ado ne ya ba da sanarwar wannan canji da aka samu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice to a takaice amurka da majalisar ɗinkin duniya sun yi tar da kisar wata 'yar jarida mai aiki da aljazira a lokacin da take ɗaukar rahoton wasu ayyuka da sojojin isra'ila ke yi a yamma da kogin jordan an harbe shirin abu akle 'yar shekaru 51 bafalastiniyar amurka duk wada cewa alamomi sun bayyana iri-iri cewa ita 'yar jarida ce yayin da take birnin janin. 'yan democrat a majalisar dattawan amurka na kokarin tilastawa a kada kuri'a a yau dinnan laraba wadda ga dukkan alamu ba za ta ba su nasara ba a yunkurin jaddada 'yancin mata na zubar da ciki a fadin kasar gabanin hukuncin da ake kyautata zaton kotun kolin amurka za ta yanke wanda ka iya kawo ƙarshe ko kuma matukar takaita tanajin zubar da ciki a kundin tsarin mulkin ƙasar a majalisar dattawar da ta rabu gida biyu a siyasance 'yan democrat hamsin kuma 'yan republican hamsin kusan dukkan 'yan democrat na goyon bayan 'yancin zubar da ciki sannan kuma kusan kowane ɗan republican na adawa da zubar da cikin tsohon shugaban honduras juan orlando hernandez ya ki amsa laifi jiya talata a wata kotu a birnin new york To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu kwana lafiya. Assalam.